Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar akan mitoci 16-21-25. Ana iya samun mu a yaushe a duniyar gizo a voahausa.com da sashen hausa.com. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a waɗansu gidajen rediyo masu zaman kanunsu da suka hada da amfani sarauniya fara'a Nomad Dalol da Niyya FM da ke birnin Kwanni sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200 a Ghana ana iya kama mu a Alfa Radio a birnin Kumasi. Masu sauraren mu Haruna Mamman Bako ne ya sallamo muku da misalin karfe 8 agogon Nijar da Najeriya karfe 7 agogon GMT a shirin na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a kasar Amurka ciki har da waɗansu sassa na hedikwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin na halin yanzu za ku ji cewa rundunar sojojin sama ta tarayyar najeriya ta kaddamar da wani atisaye mai taken exercise da ya zo a wani yunkuri na shawo kan matsalar tsaro akan hanyar abuja zuwa kaduna a shanguriyar nijar yayin da alƙalumman hukumar zaben kasar ke nuna sai an je zagaye na biyu na zaben shugaban kasa masu kashin baki akan sha'anin siyasar ta jamhuriyar nijar sun fara hasashen yadda za ta kaya tsakanin dan takarar jam'iyyar pnds tarayya bazu muhammad da na jam'iyyar RDS. yar canji muhammad usman idan kuma muka sake koma a tare ta najeriya za a ji cewa mai magana da yawun gamayyar kungiyoyin arewa abdulaziz suleiman ya yi karin haske kan wani faifan bidiyo da ke yawo a shafukan sada zumunta wanda ke nunin fulanin jihar ebonyi a kudu maso kudancin kasar na barin matsukunan su akwai shirin kowa ya bar gida da sharhin jaridun jamhuriyar nijar sannan mu kammala da sharhin muryar amurka da ke bayyana masa. kan gwamnatin amurka amma duka wannan zai zo muku ne bayan na mai daku a washington dc inda za ku saurari labarin duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran Firaministan Birtaniya ya yi shelar wani sabon zagaye na kullen corona je litini wanda ya hada da rufe makarantu da shagunan da ba na kayan bukatar yau da kullum ba a yayin da kasar ke fara aikin rigakafi ma ma'aikatan jinya da tsofaffi. Firaminista Boris Johnson ya ce dole mutane su zauna a gida har sai akalla tsakiyar watan biyu yana mai nuni da yadda asibitocin Birtaniya ke fama da majinyata fiye da yadda ya taɓa kasancewa a baya tun bullar wannan annobar. Idan aka ci gaba da yin nasara a wannan aiki na rigakafi, idan yawan mace-mace ya ragu yayin da ake rigakafin, kuma musamman ma idan kowa da kowa ya taka tasa rawar ta wajen kiyaye dokokin. ina ganin sannu a hankali za mu fara fitowa daga wannan kullen a cewar jansan a wani jawabin da ya yi ta gidan talabijin jiya litini zagaye na biyu na wasu zaɓuka da za a yi yau talata a jihar georgia ta kudancin amurka za su yi tasiri matuƙa wajen sa au 'yan republican au 'yan demokarasi rinjaye a majalisar dattawan amurka wanda hakan zai yi matukar shafar yadda za a rika muhawara a rabin tsawon wa'adin shekaru hudu na mulkin zababben shugaba joe biden ganin muhimmancin zaben da biden da shugaba mai barin gado donald trump sun yi ta kokarin yakin neman zaɓe na ƙarshe zuwa yammacin jiya litini a daidai kuma lokacin da trump ke ci gaba da sukar jami'an zaben jihar georgia saboda kin bashi haɗin kai da suka yi a ƙoƙarinsa na ganin abubuwa sun sauya game da kayar da shi da Biden ya yi a zaben ranar uku ga watan Nuwamba. Shi dai shugaba mai jiran gado zai yada zango ne a birni mafi girma a jihar Georgia wato Atlanta inda zai yaƙi neman zaɓe ma 'yan takarar makarar biyu John Ossoff da Reverend Raphael Warnock. Shi kuma Trump zai je Dalton ne mai rinjayen 'yan Republican inda zai yaƙi neman zaɓe ma Sanata David Pardo mai karawa da Ossoff da kuma Sanata Kelly Loeffler wadda ke bugawa da wanok. Magajiyar garin birnin Washington DC ta yi kira ga jama'a da su kwantar da hankali jiya litini yayin da wasu dogara tsaron ƙasa wajen 340 ke shirin ɗamara a ci gaba da ɗaukar matakai da hukumomin birnin ke yi kan wata zanga-zangar da ake ganin da yiwuwar ta rikide zuwa tashin hankali. yayin da majalisar dokokin tarayyar ƙasar ke zaman kaɗa ƙuri'ar amincewa da nasarar zababben shugaba joe biden a cewar wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka magajiyar gari morel bosa ta rubuta wata bukata a jajibirin sabuwar shekara ta abaza dogarawan tsaron ƙasa kan titi daga yau biyar ga wata zuwa bakwai ga wata don kula da zanga-zangar da za a yi to amma ya ce dogarawan tsaron ba za su ɗau mukamai ba majalisar dokokin tarayyar ƙasar za ta zama a wannan satin don kada ƙuri'a kan sakamakon zaben kamar yadda masu tabbatar da sakamakon zaɓe na electoral college suka gabatar wanda shi kuma shugaba trump ya yi watsi da shi babban jami'in zaben jihar georgia jiya litini ya ce shugaban amurka donald trump ya yi kuskure muraran game da batun magudin zaɓe a jihar ta georgia bayan da ya yi tur da buƙatar trump a ƙarshen mako da a nemo adadin ƙuri'un da za su shafi gibin ƙuri'u dubu goma sha ɗaya da ya sanadin faduwarsa a jihar sakataren gwamnatin jihar ta georgia brad Raffens faga wanda shi ne babban jami'in zaɓe a jihar ta kudancin amurka ya gaya ma shirin good morning america na kafar labarai ta abc news cewa a tsawon sa'a guda da suka yi da shugaba turin suna magana ta waya ranar asabar ta bayyana karar cewa har yanzu shugaba turan ya yi imani da abin da ya kira wasu hasasoshi marasa tushe masu nuna cewa an tafka magudin zaɓe wanda hakan ne ma ya yi sanadin cin zaben da biden ya yi a jihar mai maki 16 na ƙurƙu shi ne ta maganar mu muka yi ta saurare a cewar rafin spaga ya ƙara da cewa alƙaluman da yake da su masu rauni ne yana da alƙaluma marasa inganci. shugaban jamhuriyar afirka ta tsakiya faustin arcen tuadera ya ci zaben wa'adi na biyu na shugabancin kasar bisa ga sakamakon wucin gadi da hukumar zaben kasar ta sanar jiya litini an sake zaben tuwajere ne a zagaye na farko na zaben da aka gudanar ranar 27 ga watan disamban da ya gabata inda ya samu kashi da 53.9 cikin 100 na kurkun da aka kada a cewar hukumar zaben kasar na biyu da shi shine anaset georges de goyle wanda ya samu kashi 21.1 cikin 100 na ƙuri'un na uku kuma shine martin zaguel mai kashi 7.4 cikin 100 an ga tashe-tashen hankula a gabani da kuma bayan zaben a ƙarshe ƙasar saudiya za ta ɗage hannun tsawon shekara da shekaru da ta yi ma ƙasar qatar a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar kuwait ministan harkokin wajen kuwait ahmad nasir al-sabah shine ya sanar da yarjejeniyar ta gidan talabijin ɗin ƙasar kuwait jiya litini inda ya ce an ci yarjejeniya ta sake buɗe kan iyakoki na ƙasa da sama da kuma teku tsakanin saudiya da ƙasar qatar daga yammacin yau ɗin Masu sauraren mu labarun duniya kenan kuka sha daga sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Za mu dawo a nan birnin Kwanni inda za mu shiga taskar rahotanninmu kuma za mu soma da yunkurin shawo kan matsalar tsaro a kan hanyar Abuja zuwa Kaduna inda rundunar sojojin saman tarayyar Najeriya ta kaddamar da wani atisayi mai take exercise taimako ya zo. To komi masana sha'anin tsaro ke cewa akan haka daga Abuja Hassan mai na kaina ya aiko muna da wannan rahoto. Atisayen mai take exercise taimako ya zo da babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya jagoranta na da zumar kara kimtsa mayakan saman cikin shirin kota kwana da kuma kara samar da tsaro akan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Exercise taimako ya zo kazalika ya samar da wani shirin mamaye dajin tare da kaddamar da bincike don ceto mutanen da ake garkuwa da su don neman kuɗin fansa. Babban hafsan sojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar kazalika ya kuma ce rundunar tasa na ƙoƙarin zama cikin shirin kota kwana domin ci gaba da tunkara matsalar tsaro a Najeriya. masanin tsaro group captain sadiq garba shehu martaya ya lura da yadda aka gudanar da wannan atisaye to wannan atisaye daga ka gani atisaye ne na ƙara kwarewa akan aiki dama ana cewa ka yi training kamar yadda zaka yi yaki wato kaga sun zai sun simulating ne wato kamar an dauke mutane ana neman su shine suke wannan saboda su ah, you know ah, sojojin su ƙara kwarewa sun yi amfani da jirage a sama da wasu kuma 'yan sanda da sauran sojojin ƙasa da kuma ah, karnuka da suke da su wanda suke sun suno idan an ɓoye mutum to sun yi kaman you know a nuna cewa an sace mutane ne idan an sace mutane ana neman su ya za a yi a can kuma atisayen da suka yi har da masu masu masu ba da magani kasan yana yawa a fito da mutum ga wurin da aka ɓoye shi a galabaice to wannan atisaye din an yi shi ne don ya kara musu ƙwarewa kan irin wannan kota kwanan kota zo. shi ma tsohon hafsa a rundunar sojan saman najeriya air komodo ahmed tijjani baba gama ya nemi ya kara lokaci don ci gaba da wannan atisaye. wannan abu da shi shi shugaban dakarun sojojin sama air marshal sadiq ya yi abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma irin wannan atisayi zai taimaka kwarai da gaske dalili ko shi ne. na ɗaya zai ba wasu waɗannan dakaru da suke aiki a wannan tsakanin hanyar kaduna zuwa abuja karfin gwiwa ga shugabansu ya zo ya jagoranci su an tafi tare na biyu kuma zai sa jama'a su ma masu wannan bin hanya zai kara musu karfin zuciya su ga cewa yanzu abubuwan wanda ake da gaske ake yi amma abin da kullum muke faɗi shine in dai har za su yi wayannan abubuwa to ya zamanto suna wurin nan na zuwa wani ɗan lokaci hatta sai lokacin da abubuwa suka daidaita da sauransu amma wannan abubuwan da aka yi abubuwa ne masu kyau kuma kwarai da gaske in dai za a ci gaba da yi to ina gaya muku cewa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu hamma da turare. kazalika win commander musa isa salmanu mai ritaya ya ce akwai ƙarin matakai da ya kamata a ɗauka. wannan atisaye mai suna taimako ya zo abu ne wanda yake da kyau kuma ya kamata a ɗaure irin wa'annan atisayen kuma a ci gaba da yinsu abubuwan da nake fatan an yi la'akari da su a wurin wannan shirya wannan atisayen da kuma gudanar da shi ya zama cewa akwai mutane a ƙasa kuma za su iya mai da martani abin da ake cewa response hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda a yayin da alƙaluman hukumar zaben ƙasar ke nunin sai an je zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa masu fashin bakin siyasar ƙasar ta jamhuriyar Nijar sun fara hasashen yadda suke ganin za ta kaya a wannan fafatawa da za ta hada bazu Muhammad na PNDS tarayya da Alhaji Muhammad Usman na jam'iyyar RDR canji a ranar 21 ga watan Fabrairu da ke tafe ga abinda editor rahoton jaridar Lutan Zabairu Sule ke cewa akan zaben na Nijar a wata hira da ya yi da Suleiman Mune Barma'am. wannan sakamako da aka bada ko da yake kasan shi duk aiki na dan adam ba a cewa ba za a samu kurakurai ba da wasu kuskure abin talaka suka zaba shine sini ta bada inda yau babu wannan hayan abin da ya zo wani wata wani parti ko wani dan siyasa da ya hito ya ce shi zaben ga bai mashi ba to kenan kau kenan wannan zaɓe zaɓe ne wanda aka yi fi sabilillahi ko da kurakuran da ke da kai mai zaɓe na fi sabilillahi kuma kuri'un da aka bada ko wani dan siyasa kuri'un shi ne wanda talakawa suka bashi alkaluma na nunin eh, dole ne sai an je zagaye na biyu a ranar 21 ga watan fabrairu ya kake ganin wannan fafatawa za ta kasance tsakanin 'yan takarar nan biyu zun muhammad da muhammad usman to ai ka san ishi niger ba a taba zaɓe niger ba a ce tun kare na harko an samu shugaban kasa ko lokaci sai an je na biyu kenan ko lokaci sai an je na na biyu yanzu kaga wannan zaka da biyu tsakanin wannan 'yan takara yanzu wanda zai samu samun mulki wanda duk amnesty da jamhuriya wanda duk suka goyon baya to muna tsammanin shine za a samu za a samu wannan mulki mai tun yanzu muna ganin alamu kasan akwai alamu da ake ci alamun da ake suke badawa yau dai kaga ko bazum Eh, wannan jam'iyyar shi tana da rinjaye a asambule kenan tun yanzu kaga suna da prime minister suna da shugaba na asambule national kenan yau ka gani ko bai samu wannan zaɓe ba dole sai an shi za mu tafiya wajen wani irin abu wanda ya faru a alif dubu da dari tara da tasirin da biyar to mu ko ba mu hatan mu koma ga wannan abu muna hatan 'yan siyasa su yi nazari na kyau inda inda za mu samu kwanciyar hankali da zama lahiya a cikin ƙasarmu saboda ka a sa son rai da son zuciya a halin yanzu za mu sake koma tarayyar najeriya inda a ƙarshen makon da ya gabata ne wani faifan bidiyo ya rika yawo a dandalin sada zumunta inda fulani ke tattara kayansu suna barin matsugunansu da ke jihar ebonyi a kudu maso kudancin ƙasar ta najeriya amma abin da ya ɗauki hankali a bidiyon shine irin jawabin da aka yi a ciki ana cewa an kori fulani ne akan su bar jihar ta ebonyi saboda zargin irin ta'addanci da ake musu akan haka ne mai magana da yawun gamayyar kungiyoyin arewa abdulaziz suleiman ya ziyarci ofishin muryar amurka birnin tarayya abuja inda ya tattauna da wakiliyar muryar amurka madina dauda ga yadda hirarsu ta kasance alhaji abdulaziz Suleiman me ke tafa da kai? A dangane da wani bidiyo da ya rinka zagayawa tsakanin Asabar zuwa Lahadi nan da ya gabata wanda ke nuna waɗansu al'ummu na Fulani wasu jinsi sun je sun rurusa masu matsuguni a jihar Ebonyi har ma sun kore su sun ce sai sun tabbatar ba wani bafin ne a wannan jihar. To wani mataki kuka ɗauka akan wannan bidiyo da kuka gani? To alhamdulillah mun samu tabbaci daga bakin sarkin Hausawa na ibanyi na Abakaliki wato Alhaji Mamuda Gambo ya tabbatar mana da cewa waɗannan filani ba koransu aka yi ba don ƙashin kansu ne suka yi ƙaura za su koma wani guri kamar da suka saba sai aka samu wani ya maƙe ya ɗauki hoton bidiyo ya yi waɗannan maganganu don ya kawo tashin hankali mun kuma sake samun tabbaci daga bakin babban limamin jihar ebonyi wato alhaji ishaq shi ma ya tabbatar mana da cewa wa'annan fulani tashi suka yi don kashin kansu. Kun yi magana da bangaren gwamnatin jihar Ebonyi din ne? Mun samu tabbaci cewa gwamna Umahi na jihar Ebonyi din ya ɗauki mataki tuni ya ce a nemo a binciko a kamo wannan mutumi wanda ya wannan abu saboda a gurfanar da shi a hukunta shi. To wace kira kuke da ita ga al'umman Najeriya a yanzu? To muna kira ga al'umman Arewa su yi watsi da wannan bidiyo ƙarya ne aka kirkiro saboda a kawo tashin hankali kuma muna ƙara jaddada kira ga shugabanni da gwamnonin da ke ƙasashen jihohin kudancin najeriya da su ƙara ɗamara wajen kare rayuka da dukiyoyin al'ummun arewacin najeriya da suke zaune a can ƙasashensu kamar yadda nasu ke zaune lafiya a arewacin najeriya To masu sauraron mu kar ku sha'afa muna kawo muku waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwannin jamhuriyar Nijar ta taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Mai yanzu kuma Abdulaziz Adili Toro ne ke tahe dauke da shirin kowa ya bar gida. Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida. Kowa ya bar gida. ga gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma ga ci gaban hirarmu. da Malam Idi na asalin ƙasar Nijar mazaunin jihar north carolina da ke na amurka to malam atuba lokacin ka zo daga daga nijar ka zo da iyalin ka ne bugu guda kuku daga baya suka zo a daga baya suka zo da na zo da nan eh, gaskiya da na zo wani nan na yi kokari in samu takardu ka yi ka na saboda zama eh, kasar ga abin da na fara lissafi da shi daga shigowa ta na gamu da wani ɗan kasar sudan ya ce mana wane zan baka ɗan gargaɗi da kana abokina zaman nan ƙasar nan daga baya zai zama ƙasa wadda rayuwa za ta zama mai ba da wahala bakar takardu mhm. abin da nake so ka yi takardu don ka samu ka samu na dindindin inda har dai ka zo ka zama na dindindin dan baka da takarda gaskiya rayuwar ka za ta zama kullum alaba kake hankalin ka ba zai kwanta ba mm, kamar izini zama dan kasa haka ko ko izinin eh, zama dan kasa Mhm. shi dai ne na nema in samu in wa na takardu kuma aka bani eh, hanya in kawo iyalaina na ka iyalaina duk suna na akwai manya da suka zo suna karatun tun can kuma da wanda su aka yi wannan duka suna suna karatu waɗanda aka yi wannan suna babu zancen a ce wasu ba karatu dole su yi karatu tun da gwamnatin ma ne bai barka ba yaro gashi a hesha a ce bai karatu wanda suka zo cankin akwai wanda sun fara karatu kuma suna karatu suna aiki yanzu da suka samu aiki na kwarai karatun ma sai suka bar shi amma daga baya sun nemi kuma su koma su yi karatun akwai dai wasu suna karatun kuma wasu suna aikin su kuma na an ce a amurka zuwa makaranta wajibi ne idan baka sai baka yaranka makaranta gwamnati ma za zuwa bidaka za ya kama ka da gaske ne wannan batu koko to wallahi da yake ni dai na san da gwamnati tana da abu da ta sa a gaba mutane kasan mutane suna barin kasashen su domin samun sauyin rayuwa idan su zuwa turai idan zo kasashen waje a yanzu haka wani taimako ka yi ma ƙauyen naka jihar taka kuma musamman in ce yan uwan naka da kabaro can da kabaro a Nijar. taimako wanda ne a gida sai a ce taimako ana yi amma abin da ake yi hali yanzu ba a yi ba abin da za a ce lalle an yi shi wanda kowa zai bunkasa bisa abin da kai amma a yanzu a yanzu Allah ya kawo lokacin da za a yi shi ina tunani ina zuwa gida ina zuwa ina zauwa kullum na tayi kuma lissafin me ya kamata in yi wanda zan kawo a ƙasa ta ci gaba to sai na ga menene kamata ga gara in samu yadda zan buɗa wani wata ƙungiya wadda alba ruwa na wani haka mhm. na taimakawa talakawa inda za a kawo gudunmawa inda za a kara eh, tattalin arziki da tattalin horo na yara da kuma taimako na wanda za a taimaka talaka kai dai abubuwa wanda za a ce dai wannan kungiya eh, tana da wani abu ita ma wadda za ta zo ta taka rawa a gani a cikin kasa to Allah da ikon shi na wannan kungiya yanzu dai a wannan tafiya da na ta baya cikin disamba da na dawo allah ya sa aka bani wannan hanyar da zan iya tafiya da wannan kungiya na samu takardu da komai da komai an samu a garema da wannan ONG na san zan iya wani abu wanda zan kawo a kasa ta taimako shi yasa duk zaman da na yi a nan wannan nake ta lissafi kaka ne za a yi saboda a nan in kana nan kana da hanyar da za ka samu mutanen da za su iya taimakawa kasar ka yadda yake su tunda suna so su yi su kuma sa so su ba mutum haka a ce mutum shi ne wanda za su taimaka amma in akwai wata kungiya da za su bi ta kanta su taimakawa talakawa gajiyayyu wanda suke gida da kuma kasa ma da suke a wannan inda wannan sunan wannan kungiyar taku taimaka muku ko ku taimaka mu wanda ke wanda ke gida ya kamata su tuntube ku. To muna da shayi namu wanda muka buɗa na taimako kuma akwai ofishi kamar ofishin ta wanda yake babban da kwatakin da abin yake a yamma yake imebul tambara inda tele tambara take nan biro nan ofis yake. to da yake abin ba a yi lansama ke asibiti ba so muke sai abin in an yi lansama an buga a lokacin duk wasu abubuwa da ya kamata a yi na inda za a sa mutane su sani ba da dogon lokaci ba sai a bayyana da shi mutane su sani insha Allah. Umaru Sanda Idi kenan dan asalin kasar Nijar. mazaunin jihar north carolina da ke greensboro mun gode da ka mu dama tattauna tare da kai cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wani ni abdulaziz adli toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin washington dc daga shirin na Abdulaziz adli Toro na kowa bar gida sai Sulaiman Muni Barma doke da sharhin jaridon jamhuriyar Nijar. mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer, wacce ta ruwaito cewa an shiga kakar kulla kawance da warwara a jamhuriyar Nijar. bayan da sakamakon zagayen farko na zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar 27 ga watan Disamban 2020 ya yi nuni da cewa sai an je zagaye na biyu don tantance wanda zai ɗare kujerar shugabancin wannan ƙasa. jaridar ta buga hotunan 'yan takarar da za su fafata a zagayen na biyu wato bazum muhammad na pnds tarayya da muhammad usman na rdr canji a shafinta na farko sannan a bayansu ta jero hotunan wasu daga cikin 'yan siyasar da suka hada da sani umaru da albade abuba da ibrahim yakuba da salu jibo waɗanda ake ganin za su taka rawa wajen raba gardama a tsakanin waɗannan 'yan takara Jaridar Le Sahel ta bayyana cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta yaba wa jamhuriyar Nijar sakamakon gamsuwa da yanayin da aka gudanar da babban zaben watan Disamban 2020 inda komai ya gudana salin alin ba tare da wata hatsaniya ba. Jaridar ta ambato wakili na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a yankunan Afirka ta yamma da Sahel, Dr. Muhammad Ibn Chambers, jim kaɗan bayan wata ganawa da shugaba Isu Muhammadu a fadarsa. yana cewa Nijar ta ba da kyakkyawan misali a nahiyar Afirka saboda haka kasar ta cancanci samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya domin ƙarfafa dimokuraɗiyarta. Jaridar Lebanon na cewa jama'a na ci gaba da juyayin kashe-kashen da aka fuskanta a ƙarshen makon jiya a kan iyakar Nijar da Mali, inda 'yan bindiga suka kai hare-haren da atake suka yi sanadiyar mutuwar mutane saba'in a wasu ƙauyuka biyu na gundumar Walam, kafin daga bisani yawan waɗanda suka rasu ya haura zuwa ɗari. Jaridar ta ce a jajibirin faruwar wannan mummunan al'amari wasu sojojin rundunar barkan ta kasar faransa sun haɗu da ajalinsu bayan da motarsu ta taka bom a ƙauyen menaka na kasar mali kwanaki shida kacal kenan bayan da wasu dakarun na barkan kimanin uku suka sheƙa lahira a sanadiyar fashewar wani abu mai kama da bom a kasar ta mali sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Masu sauraren mu za mu kammala shirinmu na wannan lokaci ne da ke zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnati Amurka. Jam'iyyar Kwaminsancin China ko kuma CCP ta daɗe tana son ta yada salon siyasar ta na kama karya ta kai tasirinta a ko'ina a faɗin duniya, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata rubutacciyar wasika. hanya ɗaya a cikin hanyoyi da jam'iyyar ccp ke yada manufofinta ita ce yin amfani da cibiyar ayyuka ta united front work department wata cibiyar gwamnati da ke ba da tallafi ga ayyukanta na neman tasiri a gida da waje ta hanyar karya da magudi cibiyar united front a koda yaushe tana tsoratar da jami'an sashen ilimi da 'yan kasuwa da kungiyoyin jama'a da kuma al'ummar china da ke kasashen ketare ciki har da tsirarun kabilu da addinai da suke allah wadai da mummunan cin zarafin da ake aikatawa a xinjiang da tibet da kuma ko'ina a china in ji sakatare pompeo ccp dabarunta na barazana suna auna mutane da take kallon su a matsayin masu adawa da manufofinta Waɗannan dabarun sun hada da fallasa bayanan wasu ɗaiɗaiku ga mutanen da suke auna su ko kuma iyalansu ta yanar gizo a matsayin tsoratarwar siyasa. A yunkurin takawa wannan magudan burki, sakatare Pompeo ya ɗaura haramcin bada biza ƙarƙashin dokar baƙi da tsaron cikin gida akan jami'an gwamnatin china da jam'iyyar ccp ciki har da jami'an cibiyar ayyukanta ta united front waɗanda suke amfani da barazana ko kuma taba lafiyar mutane da sata bayanan mutane suna sakewa da leƙen asiri da ɓata suna da kuma yin katsalandar a harkokin siyasar cikin gida da walwalar sashen ilimi da bayanan sirri da kuma harkokin kasuwanci. waɗannan miyagun ayyuka ana neman saka su a harkokin siyasa kana a yi wa shugabannin yankin da na gida barazana da al'ummar china da ke kasashen ƙetare da sashen ilimi da ma wasu ƙungiyoyin jama'a da ke cikin amurka da wasu kasashe masu yada manufofin mulkin mallakar jam'iyyar ccp zan ci gaba da aiwatar da haramcin bada bizar domin nuna wa waɗanda suke aikata wannan aikin cewa ba a marhabi da mutane da suke saba wa dokokin ƙasa da ƙasa a amurka in ji sakatare pompeo amurka tana kira ga gwamnatin china da ta daina amfani da barazana da kuma tsoratarwa tana danna akidar fadar albarkacin baki wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka. Masu sauraron mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar ta taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Mamman bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar masu salam.